bismillahir rahmanir rahim za mu dora daga inda muka tsaya kafin sallah mun tsaya a karkashin babun alamatul iman hubbul ansar na'am karanta باب علامة الإنسان باب علامة الإيمان حب الأنصار حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أكبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى يكتب وقال آه، باب علامة الإيمان حب الأنصار وتوانا بابي زي من بياني alaman imani wato san al'ansar mutanen ansar su ne mutanen madinatul munawwara wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga garin makkatul mukarrama a lokacin da kafirai suka fidda shi makka da shi da sahabbansa sai hijira ya bar makka ya tafi madina wato da ya tafi madina a lokacin mutanen madina gabaki ɗaya sai suka mai maraba da zuwa suka tarbe shi shi yasa ya sanya masu al'ansar wato al'ausu wal cina. a lokacin bayan Allah nan sun karbi annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan tarba wanda sun kasance suna fifita ababen da ke hannunsu suna baiwa muhajirai tun daga dukiyoyinsu da matayensu da wuraren zamansu idan mutum misali yana da mata hudu ne sai ya cire mata biyu ya baiwa muhajirai su ne wanda su hijira daga garin maka zuwa madina ya ba su idan yana da gidaje goma ne sai ya ɗau guda biyar ya ba waɗannan sahabban wanda suke hijira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka to haka idan yana da dukiya misali dinari misali dubu goma sai ya ɗau dubu biyar ya baiwa muhajirai wannan malamai suke ce suke nuna cewa bayan allah na al'ansar sun kasance suna da imani mai karfi sannan bayan haka kuma zuciyarsu mai kyawu ne babu wata alama hasara tattare da su sannan bayan haka sun kasance suna son Allah da manzansa saboda son Allah da manzansa da suke shi yasa Allah ya nuna yadda da su kuma Allah ya so su haka manzansa ya so su saboda son da suka yi ma Allah da manzansa to waɗannan su ne al'ansar to الإمام البخاري يرويته منا وأن حديث يكي قال حدثنا أبو الوليد أبو الوليد شين هشام ابن عبد الملك البصري هشام ابن عبد الملك البصري قال يكي حدثنا شعبة شعبة ابن الحجاج يابا ملاباري شيما البصري ني وتنقر بصرة ني كما يد مخي بياني قال يكي أخبرني عبد الله عبد الله بن عبد الله يابا لاباري ابن الجبري Eh, wannan shi abdullahi ibn abdullahi ibn jabirin shi dan madina ne kala yake cewa sami'tu anasan naji anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu yana cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi idan muka lura wannan sanadin zamu ga akwai at-tahdith sannan akwai al-ikhbar a cikin sa sannan idan muka lura da wannan sanadin yana ɗaya daga cikin asani da masu ƙarfi a sahihul bukhari yana daga cikin sanad ali tsakanin Al'imamul bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne kacal mutum nawa mutum hudu kacal wato abul walid da shu'uba da abdullah sannan da anas tsakanin shi da annabi to ruba'iyat ba su da yawa sosai a cikin kutubus sitta suna da yawa amma ba sosai ire-iren su kumasiya da sudasiyat ba shi yan al'imamu muslim ya fidda wannan hadithin shi ma amma tsakanin shi da annabi mutum biyar amma al'imamu bukhari tsakanin shi da annabi mutum hudu da wannan sanadin bayan sa akwai sulasiyat sulasiyat su ne suke illa wato ba su da yawa a cikin kutuba sitta ya kasance tsakanin malami da annabi mutum uku kasa to saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin asanidul aliya wato da masu ƙarfi sosai maɗaukata a cikin sahihul bukhari yake cewa manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ya ce ayatul iman wato misalin imani hubbul ansar wato alama kai na imani hubbul ansar shine son mutanen al-ansar mutanen madinatul munawwara wanda ke gani yana son al-ansar alaman yana da cikakken imani abinda annabi yake nufi aya anan wato alama inna fi dhalika al-ayatan lakum in kuntum mu'minin wa ayatun nifaq alaman munafunci budul ansar fiyayya ga mutanen ansar duk wanda kaga yana nuna fiyayya ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan Madina wato lalle wannan akwai munafunci tattare da shi ko imanin shi tauyayye ne malamai suka ce me yasa annabi ya keɓanta ansar kawai suka ce ya keɓe ansar ne kamar yadda na maku bayani a mukaddima na wannan babi saboda sun ba shi kulawa sun tarbe shi da shi da sabon da suka yi hijira daga makkacin mukarrama suka nuna masu so ke yasa annabi ya kasance yana son su sosai saboda sun nuna mashi so to saboda haka a imanin mutum ba zai taɓa cika ba har sai ya so waɗannan bayan Allah to sai malamai suka tattauna matsala me yasa annabi ya keɓance ansar kawai ya bar sauran sahabbai sai suka ce a'a wannan hukuncin ya game sauran sahabbai su ma ga baki daya wato ba ansar ba kawai alaman imani kaga mutum yana son sabon manzo Allah ga baki ɗayansu. alaman kafirci ko munafunci kaga mutum yana ƙiyayya gare su shi yasa ɗan shi'a da dama daga cikin malamai suka tabbatar da kafircinsu da ne suna nuna kiyayya daga wasu daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam Malik bin Anas imam dar al-hijra ta'ala karkashin fadan Allah subhanahu wata'ala li yaghiza bihimul kuffar bayan ya ambaci annabi da sahabbansa sai Allah yake cewa zalika masaluhum fit tawra wa masaluhum fil injili ka zar'in akhraja shat'ahu وآذره وفاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار waɗannan sahabban domin Allah subhanahu wata'ala ya bakanta makafirai rai da su sai al malik yake cewa wannan alama ne duk wanda kaga yana nuna kiyayya ga ɗaya daga cikin sabon manza, Allah to kafuri ne haka al malik ya yi istinbati ƙarƙashin wannan aya ya tabbata a hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Nu'aym a cikin mustakhraj nasa ya fidda yake cewa al-ansar man ahabbahum fa bi hubbi uhibbuhum uhibbuhum wa man abghadahum fa bi bughdi ubghiduhum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle al-ansar wanda ya nuna soyayya gare su to kamar ya nuna soyayya gare ni ne kuma ni saboda sun da yake musu muke son shi haka aka san haka wanda ya nuna kiyayya da adawa da su kamar ya nuna kiyayya gare ni ne saboda kiyayyan da yake musu nima ina kyamun shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan hadisi ya zo cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yubghidul ansa rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir ba za ka taɓa samun wani ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe amma yana nuna kiyayya ga al'ansar ba to shi yasa malamai suka ce opposite ɗin wannan aka san haka wanda yake son su to lalle ga imaninsa ya cika wanda kuma yake nuna kiyayya gare su to imaninsa bai cika ba ko wasu malamai ma suna ganin kafuri ne kamar yadda imamu malik ya istin batsi akan haka duk wanda yake nuna kiyayya ga sabai to kafuri ne shi yasa suke cewa a hukumu naqidu shay a naqidu hukumi shay na karanta babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا حدثنا أبو اليمان قال أكبرنا شعيب عن الزهري قال أكبرني أبو إدريس آئذ الله ابن عبد الله أن أبادة ابن السامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقاء وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه أن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله إصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء أفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتير قال حدثنا أبو اليمان أبو اليمان مني بياني أكن ساسية السوداء شين الحكم ابن نافع الحمصي دنجرين حمص قال كتير أخبرنا شعيب شعيب شين ابن أبي حمزة شما مني بياني أكن ساسية hatta a yau ma farkon darasin yau mun yi bayani a kansa wato shi ma ɗan garin hims ne wadda take karkashin sham an zuhri an karɓo daga muhammad bin muslim bin shahabin zuhri ɗan madina kala yake cewa akbarani abu idris abu idris ya ba mu labari wane ne abu idris shine a'idullah ibn abdullah shi kuma ɗan dimashq ne alqadi anna ubarata ibn samit ubarata ibn samit wannan ɗan madina ne amma da ƙarshe ya yi rayuwa a filistin sannan shi ne alƙalin farko a filistin kuma ya mutu a filistin bal kabarinsa an binne shi a baitul haka malamai suka ce wannan babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan madina din radiyallahu ta'ala anhu wanda ya mutu a filistin kamar yadda muka yi bayani wa kana shahida badran kuma ya kasance ya ya halarci yakin badar wannan magana wa kana shahida badaran wa huwa ahadun nuqaba lailatul aqaba wasu malamai sun ce wannan maganan zuhuri ne an gane ko wato wasu malamai sun ce wannan maganan zuhuri ne wa kana shahida badaran maganan wa maganan zuhuri ne haka wasu malamai suka ce wa kana shahida badaran kuma ya kasance ya halarci yakin badar wa huwa ahadun nuqaba yana ɗaya daga cikin wakilai guda bakwai lailatul aqaba wanda suka halarci dare na aqaba wato asalin yadda kissan take wannan babin farko idan muka lura za mu ga al-imam al-bukhari bai masa ba bai masa suna ba duk inda kuka ga haka wato cikin asrar na sahihul bukhari tunda kowane littafi za a karanta dole ka san sirrin malamin littafin wani terminology mustalahat ya yi amfani da su sirrin wannan al-sahihul bukhari duk inda kaga al-imam al-bukhari bai yi babi unwani ba ya masa suna to babin yana da alaka da wanda ya rigaye shi wato ma'anan su daya can da ya magana akan al-ansar to zai dora magana akan su shi yasa bai yi babi ba su waɗannan ansar din su ne dai wato mutanen madina su ne suka zo suka karɓi mu baya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a nan akaba wato inda suka kulla mu baya an kenan a nan wajen mina manzan Allah ya kasance dukkan wani mausi lokaci na aikin hajji ko lokaci na umra ko lokacin da laraba suke tattaruwa ya kasance yana kokarin masu bayanin addinin musulunci wataran sun tattaru laraba ga baki ɗin na ƙauyuka na garuruwa sun tattaru a nan nan amina wajen aqaba yana musu bayanin menene addinin musulunci sai wasu mutane suka zo shudewa da suka zo shudewa su suka ji annabi yana bayani mai kyawu yana karanta littafi mai daɗi alkur'ani mai girma sai suka tsaya kusa da wurin shi sai suka saurara suna saurara sai suka koma dukansu uh, suna cikin ausu da khazra sai suka uh, suna cikin al'ansar sai suka koma suka tafi uh, madina sai suka ba 'yan uwansu labari suna ba su labari sai yahudawa suka ce ai shi ne wannan mutumin wanda ake ba mu labari zai zo suna bai wa uwansu labari suka ce to lalle ya gamata mai sauri mu taho mu karbi da a wanda wannan mutumin yake yi sai suka zo su goma sha biyu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka karɓi addinin musulunci suka masa mubaya'a afwan suka mai mubaya'a mubaya'a shine mu'ahada alkawari suka masa alkawari akan cewa za su taimaka masa za su taimaka ma addinin musulunci har mutuwansu ba za su saba masa ba duk inda za a je in ma yaƙi ne duk wani gwagwarmaya na addinin musulunci suna tare da shi shine mubaya'a kuma suka yi wannan alkawarin har mutuwansu ba za su saba ma annabi ba salawatullahi wa salamu alai a wannan mubaya'a an samu nasara sosai na ɗaukakuwan addinin musulunci saboda lokacin da suka koma madina suka bai wa ‘yan uwansu labari shekaran da ta zagayo sai ga mutum saba'in da baki ɗaya sun zo suna zuwa mutum saba'in ɗin na waje annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi annabin baya suka ce suna tare da da'awarsa ɗari bisa ɗari kuma suna tare da shi wajen ɗaukaka addinin musulunci babu ja da baya ina fata an gane to waɗannan ansar ɗin su ne mutane goma sha biyu ɗinan dukkan ansar ne ‘yan madina ne to shi yasa zai ci gaba da magana a kan su shi yasa bai kawo da yi ma wannan babin unwani ba an kira su ansar saboda waɗannan ababe da suka aikata to wa kana shahida badaran ya kasance ya halarci yakin badar ho hadin nuqaba yana ɗaya daga cikin wakilan nan guda goma sha biyu wanda suka karɓi mu baya lailatul aqaba a dare na aqaba wato dare da aka kulla alƙawari mu baya'a. anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi kala ya ce wa haulahu a gefen sa akwai isabatun min ashabihi akwai wasu tawaga na sahabbansa al-isaba sune mutane guda goma zuwa arba'in tawaga mutane daga mutum goma zuwa arba'in bayi'uni ku yi mani mubaya ala Allah tushriku billahi shay'a kada ku haɗa Allah da wani wajen bauta ire-iren su al'imamun nawai suka ce al'ishirak a nan da annabi bayani shine shirkul riya ba wai shirkul akbar ba an gane shirkul asar wato riya ita ake nufi ana wasu malamai suka ce a shirkin ake nufi cewa ku yi man mubaya ba za ku fita daga cikin musulunci ba ko ku je ku bauta ma gumaka suka ce sun yadda wala ta sirko ba za ku yi sata ba suka ce sun yadda wala ta zino ba za ku yi zina ba suka ce sun yadda wala taqtulu auladakum ba za ku kashi ƴaƴanku ba suka ce sun yadda wala ta'tu bi buhtanin taftarinahu baina aydikum aydiyakum wa arjulikum baina aydikum wa kuma ba za ku zo da wata ƙarya ba wanda za ku dinga kirkiran ta tsakanin hannayenku da kafafuwarku malamai suka ce me yasa annabi ya kira ƙarya da buhutan anan kamar yadda Allah ya bayanin wannan kalmar a cikin suratul mumtahana saboda irin wannan ƙarya ƙarya babba wanda idan aka bai wa mutum labari zai samu ɗimocewa ita ce buhutan zai samu ɗimuwa a taftaruna wanda za ku dinga ƙirƙira baina aidikum arjulikum tsakanin hannayenku da kafafuwarku hannunku bai yi abu ba ku ce yayi ko yayi ku ce bai yi ba haka kafafuwarku malamai suka ce abin da ya sa annabi ya faɗi hannaye da kafafuwa ya bar sauran gaɓɓai saboda mafi yawancin zunubai sun fi faruwa ne tsakanin hannaye da kafasuwa in ma dai mutum ya ɗau abu na sata ko kuma ya yi tafiya da kafansa zuwa wajen shan giya ko caca ko zina mafi yawancin zunubai suna kai komo ne tsakanin hannaye da me da kafafuwa shi yasa annabi ya ce taftarunahu wanda za ku dinga kirkira bayna aydikum wa arjulikum tsakanin hannayenku da kafafuwarku wala ta'su fi ma'rufin kada ku saba ma ababe masu kyau wato abinda aka ce ku aikata ku aikata wanda aka ce kada ku aikata kada ku aikata faman wafa minkum wanda ya cika wannan mubaya'a waɗannan sharuɗa fa ajruhu 'ala Allah to lalle yana da lada a wajen Allah wa man asaba min dalika shay'an wanda kuma ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan laifuffukan fa uqiba fi dunya aka masa iqabi aka masa uquba azaba a nan duniya fa huwa kafaratun lahu lalle wannan ukuban da aka masa ta kankare masa zunubansa wato ranar tashi alkiyama ba za a kama shi ba misali wanda ya sata aka tsaida mashi da haddin sata aka yanke mashi hannu ko wanda ya zina aka tsaida mashi da haddin zina ko wanda ya yi kazafi aka tsaida masa da haddin kazafi to wannan ranar tashi alkiyama wato ya barranta insha Allah a ukuban nan da aka masa ta kankare masa zunubinsa a wa man asaba min zalika shay'an wanda kuma ya aikata wani laifi daga cikin waɗannan sun masatarahu Allah sai Allah ya suturta shi wato ba a san cewa ya aikata ba kuma bai kai kansa ba fa huwa ila Allah to lalle dai hukuncin sa yana wajen Allah fa huwa ila Allah ila Allah wannan hukuncin sa kenan yana wajen Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama in sha afa anu idan Allah ya so ya masa afwa duk da ya aikata zunubi Allah zai iya masa afwa wa in sha'a a kabahu idan kuma ya so sai ya masa ba fa wa ala dalika ubada ibn samit yace sai muka masa mubaya kan haka ubada yana ɗaya daga cikin mutane 12 din nan da suka karɓi mubaya shi wannan sahabin malamai sun fidda fa'idodi da masaloli na fikihu karkashin wannan hadisi kaɗan daga ciki fa'idodin da suka fidda karkashin wannan hadisi shine suke cewa fa'ida na farko shi ne wato haddi yana kan tara zunubi idan mutum ya ya yi laifi wato ɗaya daga cikin hudud aka masa hukuba hukuban nan da aka masa tana kan kare masa zunubinsa gane ko cewa duk hukuban da aka yi mutum ma mutum wato wannan ta kankare masa zunubinsa sai fa'ida na biyu da suka fidda ƙarƙashin wannan hadisi shine a uquba ba ta waje ba a ka Allah subhanahu wata'ala haka aka san haka lada idan ka ga mutum yana zunubi ba za ka ce dole wai Allah sai ya mai uquba ba Allah zai iya yafe masa shi ya yasa manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in sha'a a hannu idan yaso sai ya masa afuwa. shi yasa baya dacewa ga mutum yana aikata zunubi dinga ganin shi dan wuta ne idan Allah sai zai iya kankare masa zunubinsa sai dai me wannan kankarewar zunubin ba wajibi ba ne haka kuma duk aikin da kake na lada ba za ka ce wai kai dole kana da garanti Allah zai baka ladansa ba lada da zunubi ba a wajabta su ga Allah subhanahu wata'ala sai fa'ida na uku da suka fidda shi shine baya halasta mutum idan ka gaina aikata zunubi ka ba shi shaidar cewa shi dan wuta ne duk zunubin da mutum yake aikatawa baya halasta ka ce masa dan wuta ne tunda manzo Allah ya ce idan ya so zai iya gafarta masa haka kuma duk aikin da mutum yake na lada ko duk yanda kai ga cewa shi bawan Allah ne da tsoron Allahnsa baya dacewa ka yanke masa cewa shi ɗan aljanna ne sai matsala ta uku ko fa'ida ta uku da suka fidda ƙarƙashin wannan hadisi a shi ne idan mutum ya mutu Allah subhanahu wata'ala dillefin da zai iya gafarta masa wannan raddi ne akan mu'tazila su mu'tazila a wurinsu waɗanda suke da aqidar mu'tazilawa idan mutum ya mutu yana aikata kabira min kaba'irar duno wato manyan laifuffuka kamar sata da zina da caca da sauransu shan giya in dai har ya mutu bai tuba ba a wajen mu'tazila to Allah ba zai gafarta masa ba sannan raddi ne wannan hadisin akan khawarij a wajen khawarij dukkan wanda ya aikata manyan laifi eh, eh, manyan laifuffuka wanda yake aikata su to kafuri ne ya bar addinin musulunci shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da siffan siya marquna min addini kama yamraqu sahmu min ar-ramiya hadithin da yake cikin sahihaini saboda haka mutum biyan da ya mutu yana aikata zunubi idan Allah subhanahu wata'ala ya so zai iya kare masa zunubansa ya shigar da shi kuma aljanna طيب sai abu na uku al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa a ƙarƙashin wannan hadisi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa mana asaba min zalika an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah in sha'a fa'alhu imamun nawawi yake cewa wannan hadisin am ne amma ayan da ta zo cikin suratul nisa tana kayyade shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا idan mutum ya mutu yana shirka to wannan Allah subhanahu wataala ya bayani ba zai gafarta masa baya shiga cikin insha a to saboda haka wannan am ne muqayyad ko mukhassas ko mutlaq a muqayyad na'am karanta babu min ad-dini al-firaru min al-fitan حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي سعسعة عن أبيه عن أبي سعد الخدري أنه قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبأ بها شعف الجبال وموقع الفطار ومواقع ومواقع الخطر يفر بدينه من الفتن نعم الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتوى باب من الدين الفرار من الفتن wato yana daga addini mutum ya gudu saboda wata fitina wadda take faruwa a cikin gari fitina na a sabo na saba Allah subhanahu wata'ala musibu da sauransu a nan wasu malamai sun yi istidraki suka ce wannan hadisin wato idan aka bashi ire-ire su imamun nawawi mutlaq a wannan tabwibin wato baya dacewa ya gamata ne a ce babun a haufan min addini alfiraru min alfitan idan mutum yayi tsoron addinin shi zai salwata to yana halasta ya hijira ya bar wannan garin ya koma daji ya je ya kalwa ya keɓanta ya ci gaba da ibada an gane ko wato cikin daji to shine babul min addini lalle dai yana ɗaya daga cikin addini alfiraru mutum ya gudu min fitani saboda wasu musibu ko wasu zunubai da suke afuwa a cikin wannan garin الإمام البخاري al-bukhari yake cewa عبد الله abdullah bin wannan abdullahi ibn maslama shine al tanabi wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka roito a muwatsa ta al-imamu malik bin anas kuma yayi rayuwa a basra kala yake cewa an malik an karbo daga malik malik shine ibn anas kala yake cewa an abdurrahman an karbo daga abdurrahman ibn abdullah shi kuma wannan abdullahi ibn abdullah ibn abdurrahman ibn abi sa'sa an abihi ya karbo daga babansa shi wannan an madina ne abdurrahman din ya karbo daga babansa waye babansa na'am la babu sasa abdalla ne ya karbo daga babansa shine abdalla tunda shi ibnu abdullah abdalla ibnu abdurrahman shi kuma ya karbo daga abu sa'idin al-khudri abu sa'idin al-khudri cikakken sunansa an yi saɓani amma abin da malamai suka fi shi shine sa'ad ibn malik ibn sinan sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri annahu qala yake cewa akwai wanda suke cewa sunansa shine abdu abdu ibnu sa'laba amma dai an kirin jayar da sa'ad ibnu malik ba annahu qala lalle shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi yace yushiku an yakuna khayra malil muslim yayi kusa dab da ya kasance mafi alkhairan dukiyar mutum musulmi ganaban su ne dabbobi ganaman ya taba zai bi su sha'abal jibal wato zai ɗauki dabbobinsu ya bar cikin gari ya bi daji ya ci gaba da rayuwa a cikin daji sha'afal jibal saman duwatsu wa mawaƙi alƙasiri da wurare inda ruwa yake taruwa wato 'yan ƙananan ramuka kenan inda ruwa idan ya sauka yake taruwa ya firru ne ya gudu da addininsa min alfitani saboda fitintinu da suke faruwa a cikin ƙasa wato lokacin nan yana dab da zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke cewa wannan babin alakarsa da mutanen al-ansar mutanen ansar wato sun gudu daga wata sai suka yi mame suka kaɗi addinin musulunci suka yi ma annabi mubaya'a to manzo Allah yake cewa ƙarshen zamani ko wani zamani yana dab zuwa alkhairin mutum shine ya fita daga cikin mutane ya koma daji ya je ya ci gaba da rayuwa ya ci mai alkhairi fiye da ya tsaya cikin mutane saboda idan ya ce zai tsaya din rayuwa cikin mutane zunubai da ke faruwa dare da rana za su sa imanin sama waki ɗaya su ya kwaranyi wannan lokacin yana dab zuwa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan dab da wannan lokacin yana zuwa mafi alkhairin mutum ya kwashi dabbobin ya koma daji saman duwatsu da ramuka inda ruwa ke taruwa ya dinga rayuwarsa malamai sun tattauna karkashin wannan hadisin tattaunawa masu ɗin yawa da matsaloli da suka fidda kaɗan daga cikin matsala da suka fidda karkashin wannan hadisi shine fadlul uzla wato falala ta al'uzula idan aka ce uzula shi ita ce kalwa wato mutum ya wofinta ya ɗauki kayan shi ya tafi ya dinga rayuwa shi kaɗai wannan hadithin yana nuna mana cewa a keɓantuwa mutum ya tare shi kaɗai babu kowa yana rayuwa wato wannan yana da daraja yana da falala tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa wani lokaci zai zo musibu za su yawa saban Allah zai fi mafi alkhairin mutum ya kaurace mu mutane kun ga wannan yana nuna wato a falala na me kenan na al'uzula tsayi sai dai malamai suka ce ita wannan keɓantuwa ɗin ana da sharaɗi idan ya kasance mutum zai keɓanta domin tsoron imaninsa kada ya kwaranye ko kada ya zube ko kada ya samu tawaya domin addininsa wannan shi ne sharaɗin farko ya kasance zai yi wannan ne domin ya tsira da addininsa amma idan ya kasance zai keɓanta ne ya bar mutane kamar yadda yanzu wasu masu kuɗi suke yi to wannan haramun ne idan ya ga ya tara dukiya sai ya je ya samu wani can nesa kamar bayan rigatukun ko bayan can misali eh, wata anguwa ne eh, hayar rigasa can bayan hayan tsammani ya samu wani daji a ce ya je gida shi kadai ya buɗe ƙaton gida saboda domin kada mutane su dame shi to wannan idan ya yi haka ya aikata haramun ina fata an gane wata ran na abuja a foreign affairs sai mutane ma'aikatan wurin manyan mutane ne sun suke cewa wai su mutane suna su. kullum a gidansu gefen gida sai ka ji kwan ana buga kwano sai suke cewa wai za su yi hijira wani ya ce zai bar ma najeriya ya koma misira da zama wani ya ce kuma zai samu can wani wuri inda babu mutane ya je gidansa a ciki to kun irin wannan haramun ne wanda annabi ya halasta wanda yake da falala idan mutum ya yi saboda addininsa ya tsira da addininsa sannan sharaɗi na yiwu ya kasance a lokacin akwai ficintinu wanda ah, idan bai yi haka ba zunuban da suke cikin waɗannan garin za su iya shafansa amma idan babu fitina babu wata musiba ko wani abin da zai rage mutum imani shi ma haramun ne ya kaurace ma mutane suka ce shi yasa an samu wasu daga cikin sahabbai sun yi wannan uzura ɗin, kamar irin sun salama bin al-aqwa lokacin Usman bin Affan da fitinu suka yi yawa ya dauke kayan shi hijira ya koma Rabaza an gane ko wannan shine sharuɗa da suka gindaya na al'uzla ɗin sai matsala ta biyu a malamin suke cewa al'ihtirazu an fitan yana harasa yayin da mutum ya ga musiba ya ƙaurace ma wannan musiban kada ya sanya kansa cikinta sai a fa'ida na uku ko matsala ta uku da suka fi da ƙarƙashin wannan hadisin shine falalan mallakan dabbobi wannan hadisin yana nuna mana mallakan dabbobi yana da falala inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa idan wannan lokacin ya zo mafi alkhairin mutum ya kwashi dabbobinsa kuma kun ga da dama daga cikin annaba sun yi sun kiwon dabbobi kuma yana cikin alkhairin su ya kasance mai dabbobi mutum ya mallaki dabbobi sai a fa'ida ta gaba shine wannan hadisin yana nuna wato mu'jiza annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan lokaci ya kusa zuwa abinda annabi ya bada labari ga lokacinsa ya zo yanzu idan zaka ga kullum musibu malam suna faruwa cikin gari wanda suna rage wa mutum imaninsa shi yasa karkashin wannan hadisi malamai sun tattauna matsala suka ce shin cakuduwa da mutane shi ya fi alkhairi ko kaukaurace ma mutane wanne ne ya fi alkhairi a ciki al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce cakuduwa da mutane shi ya fi alkhairi kana cakuduwa da mutane wannan ya tuce ka wannan ya ma kazafi ba kai komai ba wannan ya nuna yana jin haushinka wannan ya ma karya kana haƙuri akan haka kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi da Ibn maja hadisin Abdullahi ibn Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muslim alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min al-muslim alladhi la yukhalitu an-nas wato mutum musulmi wanda yake takuduwa da ɗan uwansa musulmai suna cutansa amma yana haƙuri a kan cutan da ake masa ya fi lada ce da mutumin da yake kaurace masu washi bai so a cuce shi ba zan mance ba a shekarun jiya wani ya zo min ziyara a ofis muna fi da sai ce mana shi a al'adarsa baya son cakuduwa da mutane kullum idan ya ga mutane yana kaurace musu ya fi son rayuwa shi kadai to kun ga wannan baya cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'azamu darajan min al-muslim alladhi la yukhalitun nas ana so ka dinga cudanya da mutane wannan ya cuce ka kai hakuri wannan ya cuce ka kai hakuri wannan wani lada take samu amma al-imam al-karmani rahimahullahu ta'ala tare da al-imam al-aini su suna ganin cewa yanzu mun zo wani zamani furuwa fatan a lokacin su ina a ce su sun rayu a wannan zamanin suka ce su an zo sun zo wani zamani zamanin da ake ciki mutum ya wofinta ya ƙaurace ma mutane shi ya fi alkhairi saboda ƙalla ya zuka wayi gari har rana ta faɗa face ka ga wasu abubuwa na zunubi wanda za su rage mutum imani ba kuma da wahala a gayyace ka wata walima ko wata munasaba na ce murna face a ta kaga akwai saɓan Allah sa'an walima ce ta aure ko na suna ko makamancin haka sai kaga mata da tabarruji ko makamancin haka ko kuma ka zauna ka ji ana cin naman wannan ko ana zagin wannan ko ana aibata wannan to a lokacin fa al-imamul karmani kenan da al aini suka ce saboda haka mutane yanzu da mafi yawanci imanin yayi karanci a wajen mutane da wahala ka kasance tare da mutane kai firar da mutane awa ɗaya awa biyu ba ce an ambaci sunan wani an ci namansa to shi yasa al karmani da al aini suna ganin cewa su halwa shi ya fi dacewa mutum ya keɓanci ya nisanta daga mutane shi ya fi dacewa a wannan zamani saboda a ƙarancin imani da ake da shi eh kamar ɗabi'a na wasu 'yan fulani <laughs> sai dai su 'yan fulani ai su suna nasu ba wai saboda addini ba ne su neta ne nasu an gane kuma mun faɗi sharuɗa na wofinta ɗin na ƙaurace ma mutane ina fata an gane ko ya kasance mutum zai ne domin ya tsira da addinin sa na biyu kuma ya kasance akwai fitintunu a tsayyib da ƙarshe ƙarshen wannan hadisi malamai sun tattauna wannan wata mas'ala cewa wasu nasosi amma sun zo da cewa ana so mutum ya dinga a shiga cikin mutane sallan doma a ili halartar aure da sauransu to wasu kuma nasosi ga irin wannan hadisin yana nuna cewa Eh, mutum ya wafinta shi zai fi dacewa to ya za mu yi mukaranan hadisan guda biyu ko kuma nasosin wanda suke umarni da mutum ya dinga shiga cikin mutane da kuma wanda ya nuna cewa idan ya kasance akwai fitintinu mutum ya nisanta sai malamai suka ce e, hadisin da ya nuna cewa mutum zai iya keɓanta ya bar mutane irin wannan hadisi da muka karanta idan ya kasance akwai fitintinu ne amma idan babu fitintinu to za ka yi aiki ne da waɗancan hadisan da nasosi waɗanda suke kwaɗaitar da a shiga cikin mutane an gane ko idan babu fitintunu amma idan akwai fitintunu to mutum zai iya aiki da wannan hadisi na karanta babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ana a'lamukum billah wa annal ma'arifa وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يؤرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا آه طيب الإمام البخاري رحمه الله تعالى يكي a babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babi zai mana bayanin a faɗan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi an a'lamukum billah lalle ni ne na fi ku sanin Allah subhanahu wata'ala wa annal ma'rifa lalle ne ita sani wato ilimi fi'lul qalbi shine aikin zuciya li ta'ala safi da faɗin Allah subhanahu wata'ala la yu'akhidhukum Allah bil lagwi fi aymanikum farkon ayan kenan amma ya yi kwatin ɗinta ne walakin yu'akhidhukum ah, yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum ah, wato Allah baya kama ku a yasasshiyar rantsuwa da kuke yi walakin yu'akhidhukum sai dai yana kama ku bima kasabat qulubukum abinda ya tabbata a cikin zuciyarku wannan aya ƙarƙashinta malamai suke cewa za mu fahimci cewa lalle imani ƙaunin ne bil lisan furci ne da harshe sannan ƙudurtawa da zuciya sannan al'amal bil jawari da anan walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum Allah yana kama ku ne da abin da ya ƙullatu ya tabbatu a cikin zuciya abin da kasance mutum yana faɗa kawai a baki in dai a zuciyarsa ba wai yayi ƙudurta shi haka ba yayi niyyarsa a cikin zuciya to Allah ba zai kama shi da laifinsa ba ina fata an gane ba shi yasa bi ma kasabat qulubukum ana bi mastaqarra fi qulubikum Allah yana kama ku da laifin da abinda kuka faɗa ko kuka aikata kuna tabbatar da shi a zuciyarku shi yasa Zaid bin Aslama rahimahullahu ta'ala yake cewa la yu'akhidhukum Allah bil lagwi fi aymanikum abinda ayan take nufi Allah baya kama ku da ababen da kuke faɗa kace ai kaza ko wallahi kaza kawai irin rantsuwan baki din nan matukan a zuciyanka ba wai kana nufin rantsuwa ba ina fata an gane wannan shine yasasshiyar rantsuwa ai wallahi nayi kaza ai wallahi sai nayi kaza sai nayi kaza zai da bin aslama yake cewa Allah yana cewa in dai ba zuciyanka ba wai ka kudurta ba cewa rantsuwa kake nufi to shine abin da Allah yake nufi anan la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum kun ga wannan babin yana raddi a kan suwa alkarramiya mutanen Muhammad bin Karram mun yi bayani cewa su a wurin su imani shine wai kawai ka faɗa a baki ka ce kawai na imani da Allah da manzansa ko da a zuciyarka baka kudurta imanin ba kuma ko da baka yi aiki ba to wannan aya tana raddi akan su ina fata wa dai tayyib قال يجي تشوى الإمام البخاري حدثنا محمد بن السلام محمد بن السلام يا بام الأباري البيكندي كمشي البخاريني البخاري واتو يا يرى يواء بخار شي دان بخاري برمس إيدا الإمام البخاري شي أن محمد بن السلام haka ake faɗa ba wai sallam ba akwai wanda suke cewa ganin halastin haka amma abin da ya fi inganci baji shine binu wannan bawan Allah abin ban mamaki babban malami ne ya kasance kuma akwai kokari wajen karatu da koyarwa akwai kokari wajen neman ilimi da koyar da neman ilimi wai malamai suke cewa har mala'iku abin nan ba mala'iku ba aljanai yayin da yake koyar da karatu saboda falalansa har aljanai suna halartan majalisinsa an gane ko yayin da yake koyarwa har me aljannai suna hararsan a majalisinsa na karatu al'imam ahmad bin hanbal ya kasance yana girmama shi sosai aka ce idan ya je wajen malami ya taɓa zuwa wajen wani malami yana karatu yana koyarwa yana rubutu yana rubutawa da tsananin rubutun da yake har wata na alƙalaminsa sai da ya kare da tsabagen rubutu to saboda haka ya kasance yana da tarihi sosai kuma yana da wallafe-wallafe masu ɗimbin yawa shi wannan muhammad bin salam قال yake cewa akhbarana abdatu abdatu ya ba mu labari shi abdatu shine ibnu suleiman al-kufi قال yake cewa an hisham wannan hisham an abihi ya karbo daga babansa shine hisham ibnu urwa wanda muka yi bayani a kansa kuma ya kasance ya karbi wasu hadisai daga mahaifinsa wasu hadisai kuma ya karba daga bakkansa wato ɗan uwan mahaifinsa a abdullahi ibn zubair babansa shine kurwa ibn zubair to ya karɓi wasu hadisai daga abdullahi ibn zubair baffansa wasu hadisai kuma ya karɓa daga matansa fatimatu bintul mundir wannan yake nuna cewa matan da suna karatu sosai ba irin matan yanzu ba yanzu din ma akwai masu kokari kuma wannan yake nuna tawazu Ah, ana son mutum da'iman ya kasance mai tawadu abu huraira radiyallahu ta'ala anu an tambaye shi ya tara ilimi ya kasance ya kasance ya ce ya kasance yana karban karatu daga wanda yake samansa da wanda yake kasansa inda ya ga mutum yana da abin da zai karu da shi ba zai girman kai ba zai je koyi karatuwarsa shi yasa abu huraira ya fi yawan sahabbai yawan hadisai in banda abdullahi ibn amr ibn al-as to shi ma wannan ku duba saboda tawadu'unsa har matansa ma ya kasance yana karban hadisi a hannunta wato wannan hisham kenan ana bi ya karbo daga babansa urwa kamar yadda muka yi bayani an aisha daga aisha radiyallahu ta'ala anna qala take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminta Allah sabata gare shi ya kasance idan amarahum idan ya umarce su da wani abu na ayyuka amarahum min amal sai ya umarce su daga ayyuka bima yuqiquna wanda za su iya wato annabi baya umurtan sahabbai da manyan ayyuka ayyuka wanda ba za su iya ba qalu sai su ce inna lasna ka atika mu ba kaman ka bane ya rasulullah inna allah qad ghafara laka allah ya gafarta maka kai fa ma zan min dhanbika abin da ya gabata na zunuban ka ma akhara mu muna so ka ban mu ko ka umurce mu da ababe masu nauyi wanda zamu ga cewa lalle wannan aiki ne babba malamai suka ce wannan ishara ne zuwa ga can cikin suratul fathi suratul fathi da Allah yake cewa inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara to amma wai annabi ya kasance yana aikata zunubi eh? Allah ya ce liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kuma na hadisin aisha take cewa inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara sai malami suka ce zunubin da annabi Allah yake nufi da shi shine tarkul aula misali a ce annabi zai iya yin wannan halas ne wannan ma halas ne amma aikata wannan din shi yafi dacewa to sai annabi ya bar wanda yafi dacewa yayi ɗayan to wannan shi a wajen annabi laifi ne to ne abin da Allah yake cewa li yaghfira laka Allah ma ta taqaddama min dhanbika ba wai zunubi ba ne, wai wanda akwai laifi a cikinsa. a tarkul aula wasu malamai suka ce zunubin da Allah yake nufi ya gafarta ma annabi shine zunubin al'ummansa mutanensa amma dai zancen farko shi aka firin jayarwa wato tarkul aula fayagdabu idan aisha ta faɗi haka sai ya yi fushi hatta yu'rafu al-ghadab fi waje har sai an ga alamar fushi a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma yaqul sannan idan suka yi sahabbai suka ce masa haka sai ya fushi har sai an ga fushi a fuskarsa thumma yaqul sannan sai ce inna atqakum a'lamukum billah ana lalle wanda ya fi ku tsoron Allah da sanin Allah shine ni wato na fi ku tsoron Allah da kuma sanin Allah ƙarƙashin wannan malamai suka ce wato atfakum annabi ya nuna batsewansa da cikansa wajen aiki wato aiki na jin tsoron Allah a kuma kuma ya nuna batsewansa da cikansa wajen ilimi wato ya fi al'umman nan ga baki ɗaya tarin ilimi haka ya fi su ayyuka na ibada ƙarƙashin wannan hadisi malamai sun fidda fa'idodi da masaloli. A masu yawa kaɗan daga cikin fa'idori da suka fidda da matsaloli na ciki ƙarƙashin wannan hadithi, na farko shine ayyuka lalle suna ɗaukaka ma'abocinsa an gane ko idan mutum ya kasance yana aikata ibada sosai Allah subhanahu Ta'ala zai ɗaukaka sha'aninsa duniya da lahira kun ga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana asqakum a'lamukum billah na fi ayyuka kuma sai na fi ku sanin Allah to duk wanda ya kasance mai ibada ne za ku ga Allah ya ɗauka sha'aninsa muna roƙo Allah sanya mu ciki sai abu na biyu shine da tafi da ƙarƙashin wannan hadisin shine mutum salihi baya dacewa ya yanke ayyukan ibada ya ce shi yanzu kamar yadda 'yan ɗarika suke cewa wato sofiya wai akwai wani martaba da mutum zai kai na ibada idan ya ke wannan martaban na waliyantaka wai ibada ta faranye masa wa abudu rabbaka hatta ya ake kaliyakai idan ya kewaye wannan ba sai ya ibada ba wannan kuskure ne annabi ya fi kowa ilimi da tsoron Allah da ayyuka amma har ya mutu yana bauta ma Allah subhanahu wata'ala sai fa'ida na uku da suka fidda karkashin wannan hadisin shine ah, ba laifi ba ne mutum ya faɗi wani siffa nashi mai kyawu idan ya kasance akwai a laluran haka ɗin misali idan yana ibada ko wata na zai ɗan iya ba da labarin irin ibadan da yake ko kuma idan shi zaɗi zai iya ba da baya ban kai ba ne tun da kun ga annabi ya ce ana askakun wa kun billah azza wa jalla shi yasa ta shek Salih al abin abinda ya tafi a kai kenan da can ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala fala tuzakku anfusakum misali kai ka zo ka kwankwasa gida daga kwankwasa gida sai aka ce wane ne yake sallama idan ka ce zaid kila ba za a gane zaid ko kun yi alkawari da wannan mutum zaid kuma suna da yawa idan ka ce zaid ba zai gane ba amma kila idan ka ce mai malam zaid zai iya gane ko alaji zai zai iya gane wato idan kai haka ba laifi ba ne sai inda alhaja idan akwai lalura amma idan babu lalura fa'ida na gaba kenan da zamu faɗa idan babu lalura to ɓoye ayyuka shi ya fi dacewa an gane ko ko ɓoye ɗin ba sai ka ce alajuwa ne ba idan ka san dama wannan mai sunan da dama ba mai sunan nan sai kai ko kuma in kai sallama muryanka zai iya gane muryanka shi ma ba sai ka ce alajuwa ne ba ne kuma malamwa ne ba ina fata an gane sai na tuna da wani ba Allah wani abokinmu shi a bayar to da'iman idan yaje je ya yi sallama wani gida yana neman abokin shi idan aka ce wannan abokin baya na sai ya tafi abokin nan yana dawa za a ce aiwani ya zo yana neman ka to idan shi ya haɗu da wannan abokin sai ya ce aina an ce ka zo ba na nan ka yi haƙuri sai ce ta ya aka aka gani cewa ni ne to shi zai eh, shiru ba ya ce mai komai to zai su yan gina suka ce ai yana yin sallama saboda yanayin harshe a tun da kun san baba kowa ba ne harshen ya yake da taushi wato hausansu ya zauna irin na hausawa shi kuma zai ya dinga jin haushi <laughs> an gane ko to shi yasa idan ka fice yayin da kai magana za a iya ganewa ba sai ka yabi kanka ba ko ka faɗi wannan kalma wadda suke nuna yabo din sai fa'ida ta nawa kenan ta hudu ko biyu kenan shine yana halasta mutum ya yi fushi inda ya halasta ya yi fushi kuma ya zartar da hukunci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi karkashin wannan ah, hadisi din saboda laluran haka din sai fa'ida ta gaba wannan hadisin yana nuna tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance yana umurtar sahabbai da abin da za su iya kuma abin da ya sa ya kasance yana haka shine domin su dawwama akan waɗannan ayyuka shi yasa a wani hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul a'mal ila Allah adwamuha ayyukan da Allah ya fi so shine ayyukan da mutum zai ya dawwama da su sai fa'ida ta gaba shine ana son mutum ya dinga ƙoƙarin neman ƙara ayyuka masu kyau idan kana ibada to ana son kullum ka dinga ƙoƙarin ƙara ƙoƙari da aikata wasu ibadun kun ga nan sahabai sun nemi ƙara a dinga masu umarni da ƙara aikata wasu ayyuka na ibada wannan kaɗan kenan daga cikin fa'idodi da matsaloli da suka fidda ƙarƙashin wannan hadisi karanta hadisi na ƙarshe kenan wanda za mu tsaya a kan باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شؤبة أن قتادة أن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب أبداً لا يحبه إلا, إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار wannan hadisi mun riga mun yi bayaninsa shi ne hadisi da ya zo a babi na babu halawatul iman shi ne imamul bukhari ya maimaita shi nan sai dai Ah, kamar yadda malamai suka ce wani sirri na sahihul bukhari fiqhul bukhari fi tabwidihi ba za ka taɓa sanin wane ne al-imam bukhari a fiqhunsa ba sai a wajen babinsa shi yasa hadisi ɗaya sai kaga ya maimaita shi wurare goma sha ashirin ko makamancin haka to anan dalilin da yasa ya maimaita wannan hadisin fa'idan yana so ya nuna ma fa'idan wannan babin gashi nan babu man kariha wanda ya kyamaci an ya'uda fil kufri ya koma ga kafirci kama ya karo an yi ulkafin nari kamar yadda yake tsoron a jefa shi a cikin wata minal imani daga imani wato kai ne da ba musulmi misali sai kai imani kamar yadda muka yi bayani bayan ka imani sai shaidan ya zo yake rudanka to sai ka ji kyaman ka koma ma wannan kafircin ko kuma ka ji bayani kan wuta asali da ba mutum musulmi ne amma baya son shiga wutan nan yana son ya kiyaye imaninsa to menene ya gamata ya kiyaye sai ya kiyaye waɗannan ababen idan ya kiyaye su lalle ya samu cikakken imani an gane ko shi yasa ya maimaita wannan hadisin fa'idan farko kenan sai fa'ida na biyu akwai bambancin tsari bambancin sanadi a nan kun ga malamin su Suleiman ibn Harbin a can kuma malamin al al-Bukhari wane ne Muhammad ibn al-Musanna al-Basri dan Suleiman ibn Harbin shi ma al-Basri dan garin Basra ne kala yake cewa haddasana shuba shuba ya bamu labari ibn al-hajjaj al-basri tara ibn da'amat as-sulusi ya bamu labari shi ma al-basri an anas anas ya bamu labari al-madani kuma al-basri radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga annabi kala yake cewa salatun man kunna fihi ababe guda uku wanda ya same su faqad wajara aw wajara iman ya samu ɗanɗano na imani mun riga mun yi bayanin wannan hadisi a farkon karatun yau man kana Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siyahuma wanda kasance Allah ne da manzansa suka fi soyuwa gare shi fiye da wani su mun yi bayanin wannan cikakken bayani anan idan muka lura man kana can kuma an ya kuna kun gane bambancin karatun mun kunna fi faqar wajen halatar ima an ya kuna Allah wa rasuluhu nan kuma man kana mun gane bambancin sai wa man ahabba abdan la yuhibbuhu illa lillah can kuma وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله سينا ومن يكره أن يؤول في الكفر بعد إذ أنقذه الله wanda kyamaci ya koma cikin kafirci bayan a lokacin da an kaza Allah Allah ya samar da shi kuma ya karau eh, an yul kafin nari a can kuma wa an ya karaha an kama ya karahu an yi kuzafa nari ina fata an gane dan bambance amma duka madmuni ɗaya ne wato abu ɗaya suka yi bayani a kai to shi yasa babu wani bayanin da za mu kara a kan wanda muka yi wancan wanda yake son bayanin hadisin mun riga mun yi shi a farkon darasin yau wato a halawatul iman muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya samu abin da muka faɗa albarka wanda kuma muka yi kuskure ya gafarta mana sannan ya sanya ma ya sanya wannan abin da muka yi makabudi ne sannan cikin kyawawan ayyukanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh